يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً ثم da بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ashirin da shida kenan ga watan rabiu sani bayan jira manzan Allah sallallahu Alaihi sallama shekara 1438 ya yi daidai da wata yin albashi kamar ashirin da hudu kenan ga watan ɗaya. 2017 a karatu da muke da garin maziril ansar da yake nan gorogo jos plateau state mun ɗauki tafsirin wani surori kamar haka tafsirin suratu sajida tafsirin suratul mulk wanda suratu sajada da suratu mulk yana daga cikin shirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta su diddare to ina so mu mai ta sako ɗaya da surorin suka kunsa to sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallama a lokacin sallah asuba ranar juma'a yana karanta suratu sajada a raka'an farko a raka'a ta biyu ya karanta suratul insan mana hal'ata alal insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura to ko sakon da ita ma suran ta kunso abin da yancin surori suka kunsa sanar zuwa ranar juma'an annabi sallallahu alaihi wasallama yana karanta suratul a'la a raka'an farko a raka'a ta biyu ya karanta suratul ghashiyah to kaga duka surorin sun a akan wani abu guda daya shine ambata mana gidan karshe gidan karshe to a can gidan karshen kuma akwai gidaje biyu akwai gida na 'yan dama gidan aljanna sannan kuma akwai gida na 'yan hagu gidan wuta idan muka duba cikin sautus sajada allah mai gima da kuka gaya mana gidan 'yan hagu yace walau shi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين an yi kaftarin ɗin sunan jahannama la'am la'an na jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in sannan kuma an gaya mana wuta kawai wa amma alladhina fasaqu fama'wahum an-nar كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون أغانقوا أمنمي عذاب نوتا وسمع cikin suratul mulk da muka fassara Allah mai gima da kuka ya sake capturing ɗin sunan jahannaman da aka gaya mana can to kaga duk dare kenan mutum yana wuce jahannama jahannama walau shi na la'ataina kulle nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'am na jahannama min aljannati wan nasi ajma'in za ka yi kafcirin ɗin sunan jahannama da daddare a wannan suran sannan za ka sake kafcirin ɗin sunanta a ƙarƙashin aya ta shida walillazina kafaru bi rabbihim azabu jahannam wa bi'sal masir tir da makoma to sannan kana sake capturing din sunan jihar nama. a duk sallah Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam as-salatu adh-dhuhr Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam salatu al-'asr Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam الصلاة المغرب اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال هكذا في صلاة العشاء وفي صلاة الصبح wannan <coughs> سورة كما سورة الإنسان Allah mai girma daukaka ya yi kaftarin ɗin sunan sa'ir وأغلالا وسعيرا to sannan zuwa can ayan karshe Allah ya sake capturing din sunan azaban alima ce yudkhilu man yasha'u fi rahmati والظالمين أعد لهم عذابا alima. Allah yana shigar da wanda yake so rahmar shi ma'ana rahama aljanna ke da wazalimina a'adda a azaban aliman wanda suke azzalimai kashi kashi azzalimai Allah ce wal kafiruna humuz zalimun kaga kafare ke azzalimai wanda suke mushrikai masu shirka inna shirka la azim الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون to kaga zalimina adda lahum azaban alima to dana sai sai na so tunda an ambata mana duka wuta wuta wuta a dukkan surorin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake karantawa har a dan suratu suratul da kuma suratul ghashiya duka an yi kafcirin din ne sunan wuta a nan suratul a'la Allah mai girma da kuka ya ce فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى هذا طيب، الذي يصلى النار الكبرى والذي ذي قولوا ذي ببكو ببوتا فما أتشي سورة الغاشية هذا أبنى صلى الله عليه وسلم هذه ذي كي كرن تاتا إن أتشي هدو uku da hudu amilatun nasiba tasla naran hamiya kaga kenan duka surorin gaba daya imam nake karanta su juma'a kawai ko kullum da kullum duka akwai ne wuta wuta wuta to lalle babban al'amari ne Allah mai gima da kuka ta gaya mana wuta wuta wuta saboda ne ya raga kasa mutane kashi biyu inna tadina lil kafirina سلاسل وأغلالا وسعيرا والله يكسب متعني كشي بيوني وينسو سنع جدن الجنة kamar da ya gaya bana nan yudkhilu man yasha'u fi rahmati a ayan karshe a suran wal zalimuna adda lahum adaban alima kashi biyu ne kamar da ya gaya bana suratu sajada can sama a famanka kana mu'minan ومن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون أين الجنة وأما الذين فسقوا فمأواهم النار فبسوء موتنك تدون إتوتن استعيذ بالله من عذاب النار الله ما يجمع نوكا يكاري مدى عذاب موتا كمان الله بيا منا أقول جهنم a can suratul sajada a suratul mulki ma jahannama kaga kullum kana wuce jahannama jahannama walil ladina kafaru bi rabbihim adabu jahannam sannan can walau shi na ina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la amla anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in to wannan huta kamar da ya gabata akwai kofofi daban-daban daban da sunaye daban-daban babban wutan ita ce jahannam allani yaslan nara al amma an al ita ce jahannam Allah ya kafcari din sunanta wal yadu guri daban-daban kuma gwagwadon laifin da mutum zai yi gwagwadon na za a ingiza shi Allah mai gima da kuka ya gaya mana wannan suna guri daban-daban ya ce mana وجيء يومئذ بجهنم za a zo da a ranar da jahannama wace rana kenan bayan na mutu ka mutu to ba zo da jahannama annabi sallallahu alaihi wasallam ce za a zo da jahannama ranar tana da linzami linzami dubu saba'in sannan tare da kowane linzami ɗaya kuma akwai mala'ika dubu saba'in da yake ja to nan jahannaman da Allah ce za zo da ita to shi ne alkawari kuma sai ya cika aljani da mutum tantam walau shi na la'atai na kulla nafsin hudaha walakin haƙƙal ƙauru minnu la'amla an na jahannama min aljinnati wan nasi ajma'i to Allah mai gima da kuka sake cewa yau mana ƙulu li jahannama halin talati ranar da Allah zai ce ma jahannama kin cika kin cika yake tambayan wutan ita kuma ta ce mai halmin mazid ya Allah akwai kari ne Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam ista'idhu billahi min azabi jahannam a ba gane ba ke ista'idhu billahi min azabi jahannam yace ku nemi tsari daga azaban jahannama ya ga ce Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam kaga na Allah ya ce sai ya cika jahannama tamtam mutum da aljani kuma ranar da Allah zai ce ma jahannama kin cika kaga sake kafcari din sunanta ita kuma ta ce ya Allah akwai ƙari ne ta kulu har min mazi shin akwai ƙari ne Allah sannan Allah mai gama da kuka ya gaya mana wasu laifuffuka da in mutum ya yi fa za a tura shi can ne daga cikin laifuffukan akwai kisan kai Allah mai gima da kuka cewa man ya fatul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu direct entry ne kawai khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa adda lahu azaban azima kisan kai bala'i duk wanda zai kashe mumini da gangan to sakamakon shi jahannama waliyazu billah kamar da kafuri sakamakon shi na jahannama walillazi da kafaru bi rabbihim azabu jahannam kamar yadda mai saba sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma Allah mai alkawari jahannama yake cewa wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira kawai kenan gidan yana da haɗari matuka kankanin abu mutum zai yi waliyadu billah shikenan sai ya mai sai jahannama to da wannan kenan su ibadur rahman yana daga cin abin da Allah ya siffata su da shi suna cewa allazina yaquluna rabbana sirif anna azaba jahannam ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما الله من جمال وكك يا كامنا الدعاء ونسكي ما سئيماني ما سسورا الله باين الله نجري سوكا سنة يا ربنا صرف عنا عذاب جهنم يا الله ككوتر من بعذاب جهنما kaga sura ya sake fitowa dai har yanzu jahannam to wannan musulmi ce Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa min azabi al-qabr wa min fitnati al-mahya wa mamat wa min sharri fitnati al-masih ad-dajjal mutum yana neman Allah sai da shi daga jahannama jahannama salloli biyar to sannan kuma yana yanka karanta wannan aya kana sake neman Allah ya tsare ka daga jahannama annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta aya in akwai su'alin sa'ala in akwai neman tsari sai Allah ya tsare shi to ga ya wuce irin wannan walau shi na na kulle nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la amla anna jahannama min aljinnati wa nasi ajma'in to ga yana tsayawa irin wannan gurare ne mai kenan ya nemi Allah ya tsare shi to kai man karka wuce kawai ka tsaya ka nemi Allah ya tsare ka to wannan babban wuta ce alladhi yaslan nar al-kubra to muna da wutan kaman guda bakwai kenan ku akwai jimani jim square sai kuma akwai sin square sannan akwai ha karama da ha babba sai kuma lam wannan sune sunayen wuta wuta da allah ya ambata a ce jim square mana jim guda biyu kaga yanzu akwai jahannama ga ne sannan kuma akwai jahim jahim kaga ya fara da ne jim amma kaga sai aka kawo jahannaman babban kawai a nemi tsari da ita gaba da ko kuma cin sallan janaza kana roƙa ma shi mamaci Allah ya tsare shi daga azaban ne azaban wuta ta wutan ma kowace iri إن كي كبر الله أكبر ككر أنت فاتي الله أكبر كي سلاتي عن نوص الله صلى الله أكبر سيكا سيدنا الدعاء اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسه مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار kaga karshen mutum kenan ma sai an roƙa mai mai Allah ya shigar da shi aljanna sannan Allah ya tseratar da shi daga azaban kabari da azaban wuta to wutan kala kala akwai gwargwadon laifin mutum allah ya sa ba ma ciki akwai jahannama na biyu akwai jahim allah mai gima da kuka ya gaya mana jahim ta fujjar ce masu fajish allah ce innal abarara lafi na'im lalle al'abarar suna cikin nema ba mu zo mu samu siffofin al'abarar muka fara tafsirin suratul insan Allah ce innal abarara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura aynan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira to sai Allah fara zubo mana sufofin su to muka yi insha Allah zamu tattaro da wannan nasuran da su gurare daban sifatul abarar sufofin al-abrar to su al-abrar innal abarara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim su masu fajirci suna cikin wutan jahim ha yawa maddin kuma za su babbaku da wannan wuta a ranar sakamako kaga Allah ya capturing din sunan jahim da sana Allah mai gima da kuka ya sake capturing ɗin suna cikin suratun nazi'at fa amma man tawa وآثر الحياة الدنيا wanda ya ƙetare iyaka fifita rayuwar duniya to fa innal jahima hiyal ma'wa jahima ita ce makomar shi sannan da karanta suratu takasur alhakumut takasur mana tara dukiya ya shagaltar da ku kowa yana so a ce shine ku kowa kudi a unguwarsu kowa yana so ya ga cewa shi fi kowa kuɗi a tsofaffi layinsu ko a garinsu ko a ƙasarsu Allah ce hatta na ƙabir. kalla ta ta'lamun thumma kalla ta ta'lamun kalla ta ta'lamuna na al yaƙin. Allah ce me la tarawunna al Allah ya kace ni din sunanta to lalle ne hatara ke sunan na biyu ke muna da jihar nama muna da jihi abu na uku muna da sin square wannan jim square kenan nama jihi duka sun fara da jimun to sai masu sirin guda biyu muna da sa'ir muna da sa'ir sannan kuma muna da sadar shine Allah ya ka mana sunan sa'ir a farkon suratul insan inna a'tadna lil kafirin salasila wa ahlalan wa sa'ira sa'ir gidan babbaka waliyadu billah ba ko wannan Allah ce fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir wasu jama'a suna can cikin gidan aljanna wasu kuma suna sa'ir Allah mai gima da kuka ya sake gaya mana sa'ir musamman ga masu cin dukiyar marayu ta hanyar zalunci an mutu musamman ka samu ɗan uwa na miji ɗan uwan miji to ka samu suna zuwa kowanne zo ya ma abin da zai raru ma su ma yan uwan mata su ma san su zo su wanda ba sa tsoron Allah su zo su kwashi abin da su kwasa musamman mutum yana da kuɗi ka bi mutanen da suka rasu masu kuɗi ka jiya labarin ɗiban kayan mamaci yake ya ce kaya wannan ya bata wannan ya bata wancan ya bata wancan ya bata eh, ko ba ba mai kuɗi ba ma ko talaka ne ma ina kayan da aka ce aka rubuta ce babu kaza babu kaza babu kaza Allah ce innal ladhina gulman amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira da sannu masu cin dukiyar marayu za su babbaku da wutan sa'ir inna Allah la'ana kafirina wa a'adda lahum sa'ira a sunan sa'ir ya fito daban-daban ke to sannan muna da wuta da ake ce mata saƙar gida ne mai sarƙaƙiya mai kare mu saƙar Allah ce ma salaka kun fi saƙar me ya shigar da ku wannan gida na sarƙaƙiya wutan saƙar sai ƙalu lam na kuma al musalli ce ai ba sa sallah ke nan da ya sallah shafa ma kan ke lam nakum min al Allah mai gima da kuka gaya mana kuma saƙar ya ce sa uslihi saƙar wa ma adaraka ma saƙar la tubuki wa la tazar lawahatun lil bashar mana sunan wuta ce waliyazu billah idan mun samu hudu ke a jahannam jahim sa'ir saƙar kaga sara uku na uku na na biyar ke muna da haƙarama haƙarama ma ke wannan gida waliyagu billah na wanda zai tara dukiya ne mai ɗimbin yawa daga ce suratul za Allah ya zargi alhakumut takasur to nan shi kuma wanda zai tara ya tara din ya shagaltu to Allah bai gima da kaka ya ja mai kunni in ba ni ne ko kai ne ko mawaye shi Allah ba waye da kai ko da ko ma waye an gane wannan wani sai da kamar da shi ake yi a ayin qur'ani sun wuce da kai kadai ko ma waye Allah ne gima da kuka ya ja mana hankali musamman akan tara dukiya in mutum ya dukiya dukiya kuma sai ji kamar shi ya kai ba to Allah ce wailul kulli humazatin lumaza alladhi jama'a malan alladhi jama'a malan wani tara ne dukiya wa addada ya sabu anna malahu akhlada dukiyar ta kai dukiya yana tsammanin ma dukiyar shi ta dawamar da shi Allah ce kalla alhajin nan fa la yunbazanna fil hutama za a yi fatali da shi a hutama don ban shafa ma kai na ruwa ban kudi ya zo wal yadu billah can fa bai da ni ma kai ma kudi ya zo baka shafa ma kanka ruwa ka yi tawazu ba Allah ya can ba ka. kalla la yumbazanna fil hutama za a yi fatali da alhaji a hutama to tun shi alhaji ya saba zuwa guraren shakata wuri daban-daban hotels na duniya daban-daban to zai dauka ko wurin shakatawa ne kalla la yumbazanna fil hutama ci to ma daraka mal hutama ci narullahi muqada wutar Allah ce abun kullawa saboda bala'in wutan allati tattali'u alal af'ida tana hasko abin da yake zuciya saboda bala'in mutum daga can nesa ta yi kafcirin din zuciyar mutum to akwai wannan wuta ma to sannan kuma ko wata wuta daban mai ha babba ita kuma na ce mata hawiya hawiya to ita kuma wannan waliyar zubin na wanda zai zama a duniya ne bai san don mai Allah ya lice shi ba limaza khalaqa min Allah ta'ala dan me Allah ya lice ni dan bautata mai to shin yana bautata ma Allah yanda ya kamata a a to me yasa in tambayi kaina to wannan ita wutan wal yadu billah Allah mai gima da kuka ya ambata mana cikin suratul qari'a القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش to sai Allah ambata mutane kashi biyu fa amma man thaqulat mawazinuhu wanda ma'aunin suka yi nauyi inda ma'aunin ka yayi nauyi kuma zai nauyi ne da ayyukan da zaka kaddamar tun daga nan duniya to fa huwa fi 'ishatin radiya kana cikin rayuwa yardajjiya rayuwa ta jin dadi babu hawan farashi babu babu wahala babu cefani duk abin da kake so kawai yana nan to amma man khaffat mawazinuhu wanda zai bari ma'aunin shi kuma ya sako-sako ba aikin alkhairi a yi wanka dai da maraice a je a yi sunuka shikenan kenan a yi kallon kwallo a yi cacan baki shi dai ko hamsu salawat din ma dai baya samu yi to amma man khaffat mawazinuhu to fa ummuhu hawiya matattarin shi ta ce hawiya wa ma'abaraka mahiya me sanar da kai mece ce ce hawiya ka duba hawiya wuya ko hausance maka ya sha wuya ko kuma gidan wuya wuya dai ba ba daɗi ko a yaren hausa ne to mutum ya kasance sako-sako da addini shi ba shi da guzirin da zai tafi da shi wurin allah faummuhu hawuya. hawiya wa ma baraka ma hiya me ya sanar da kai ce hawiya Allah ce narun wuta ce hamiya mai tsananin kuna mai tsananin bala'i inda mun samu shi da cif to ta karshen ita ce lawa kalla innaha lawa nazza'atan lishawa tana kwayo mutum namun fuska gaba daya tad'u man adbara wa tawalla mutum zai gudu ta kwala mai kira ta mai tsawa to kaga ko wannan wuta laba to wannan su ne wuta wuta guda bakwai kenan da Allah mai jima da kuka ya ambata mana da sunayensu to idan muka duba wannan sururi sun ɗauko mana manya-manyan ko babban wuta din da sannan kuma sauran sururi sun kama mana ƙanana-ƙananan ko mabiya da wancin jahannama muna da jahannama muna da jahim muna da sa'ir muna da saƙar sannan muna da alhutama sannan kuma muna da ah, muna da hawiya hawiya sannan kuma muna da wawa Allah mai gima da kuka kare mu daga sharrin wuta Allah mai gima da kuka sa mu kasance cikin aljanna Allahumma inna nas'aluka aljannata wa ma qarraba ilayha min qawli amal اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سبحانك اللهم وبحمدك شر الله إله إلا أنت أستغفر وأتوب إليك